Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabinmu manzan tsira annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallama zazzafan saƙo mai taken mu muke bin ka bashin hujja ba kai kake bin mu ba zuwa ga Musa Yusuf Asadi Sunna a gama da wasu karatuttuka yanzu da yake ɗaukowa yake yi a cikin littattafan malaman ɗariƙa da yake musu fassarar gatari inda yanzu ya fito yana ta maganganun cewa yana ta karatu yana ta karatu an ki a bashi amsa wannan ya nuna cewa ai ba su da hujja maganganun da yake ya maganganun da yake gaskiya ne to insha Allahu yanzu zai ji amsa da ka. yanzu zai je amsa insha Allah daga bakin ɗaya daga cikin matasan malaman ɗariƙar Tijjaniya wato a Gwani Abubakar wanda insha Allah a yanzu za a ji martanin da aka mayar masa da amsar da aka bashi a yi sauraro da kallo lafiya. أعوذ بالله من الشيطان bi isani ila yamidin ah, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu yan uwa ah, a kurguje muna so mu dan isar da wayansu sakuna ga Musa Asadul Izala abin dariya kenan ah, gaskiya ni ina idan ina sauraron sa wani lokaci yana bani dariya saboda kamar kana ganin shi abin tausayi ko kuma abin mamaki haka kake ganin sa saboda shi yana ganin kansa wani abu alhalin cewar a maganansa kamar jariri haka yake magana nake sauraronsa saboda in ka ce mushi shi jahili ko kuma bai san wani abu ba yana ganin kansa cewar kamar shi ya kai wani abu gashi alhalin cewar shi ah, ba shi da ƙarfi da'ifi ne ah, kuma yana ɗaukan abubuwan da taimakon ya yadda ya ɗauki wannan kuskure nasa ya gyara sai ya fito yana ta kare kansa ta wa'insu hanyoyi wanda ko ya ɗauka ma hanyoyin ba zai bullo masa ba so da nake so na isar masa anan shine kamar yadda da farko muka ce shi ba shi ma ba shi ba na farko shi ba mahaddaci ba ne bai iya ƙur'ani ba bai iya kira'a ba bai iya takara ba ba shi ma ba ko wanda ya haddace qur'ani ko wanda ya san qur'ani alkur'ani tana da mu'ujizan da zai iya tuntuɓe wa mutane wannan mu ba mu yi inkari da hakan ba so uh, abin da nake so na gaya masa kasancewarsa shi uh, ba'ifi ne mai ƙaramin karfi a ɓangare ta qur'ani a tan ɓangare na shi raunanne ne yana da rauni wannan duniya ta sani ba mu ba hatta mabiyanka ko kuma in ce wanda kuke kai a kida ɗaya ma sun san cewar kai ba malami bane kai jahili ne wannan kowa ya sani to a wannan bangaren wai a wannan halin ne ina ga wai suka ce ba a jin sauti ba kwa jin sauti ne yanwa yara insha Allah ana dan jin saura ana jin ana jin sautin ya kamata idan ana ji a ce mai ana ji abu da nake son na isarwa shi a wannan musa asadul isala shi ne ya san cewar in yana abu ya yi da a cikin adalci da kuma tsoron allah har yana ce ya yi maganganu akan aƙidodi na 'yan ɗarika ko kuma abubuwa na cikin ɗarika babu wani wanda ya zo ya ƙare ai mun sha kallo mun sha kallo musa ba so ɗaya ba ana tisiye ka a cikin shafi na sarki zaki ba za ka iya ba da amsa kai ba ma ba da amsa ba jan baƙi a wanda aka sani ba ka iya jin shi ana kama ka ana gyara maka an tisiye ka da kana kwace kanka wajen karatu mun gani irin su eh, saidi eh, junaidu da kuma eh, saidi abulfati da kuma shek munir koza da sauransu sun tise ka mun ganka to wai kana da bakin wai duk abin da kake faɗa babu wani wanda yake fitowa yake warwarewa ko kuma yake kalubalantanka wannan wani irin yaudara da kuma ƙarya zaka yi kasancewa wannan gemun naka nan kada kai ƙarya duniya tana ganin kafa so nawa idan kayi abu muna fitowa muna nuna jahilcinka a karance a wasalance mu karanta maka a harfance mu bayyana maka cewar kai jahili ne ga kuskuren ka kuma mu mu warware abin da ka faɗa na shubaha so nawa muna maka tahaddi ka sake ka taɓa yin magana akan wayannan abubuwan wai har zaka ce wai abubuwa nawa kake faɗa ba a fito ake karinsa to in ka isa kana ce akwai sufanci da wanda malamu suka rubuta akwai bambanci a tsakanin su ya kamata ka sa lokaci mu zauna da kai ko so ɗaya ne mu zauna mu tabbatar cewa wani bambanci ne yake da shi a rubuce kuma kake nuna wa mutane cewar akwai aƙida ta Allah kaza akwai aƙida ta kowa ya kamata wa'annan abubuwan da kuke faɗa nan mu zo mu yi magana mu zo mu yi addin sa mana sa so nawa muke jefa muku kalubale baka taba hutowa kun kare wa'annan illa wannan kace wannan wai hadisin nan wai da ya ga ma'aiki ne ya nemi tsari da ma'aiki ya tsare shi ko kuma ya karbe shi fi sabilillahi ka fassara wannan hadisin a wannan fassaran yanzu fassara ce ta ilimi wannan ai jahilci ne a uzu fa yace a uzu bi rasulillahi fa me ma'anar a'uzu bi rasulillah me ma'anar a'uzu billahi inda ma'aikin ne yake so ya kwace shi anan da zai ce ya rasulullah ko kuma a idni ya rasulullah zai ce a idni amma ya ce a'uzu bi rasulillah wannan jahilci naka a lokacin muka fito muka bayyana maka baka fito kawo da wayannan wannan matsalar ba wannan na farko kenan a wannan lokacin nake gaya maka a cikin wannan watannin to wai kai wannan har wai zaka ce zaka ɗamke malamai fi sabidillahi ko kunya ba za ka ji na duniya ba wai za ka ɗamke wa'annan manya-manyan mu wai za ka yi wai za ka yi abin da za ka su da wai da wani irin da wani irin karatu ne za ka siye su fi sabidillahi da kake da shi abu mu ire-iren mu yara almajiran mu mu almajirai yaran su ma in mun saurare ka mun ga bayanan ka muna cire maka kusakurai a larabci da kuma ayin alkur'ani wai kai wannan zaka ce wai zaka ɗamke malamai kaza kaza abu ne na alfahari ilimi abu ne na alfahari kake abin da kake nufi ko kuma abun baki ne ko kuma cika baki shine ilimi cika bakin na ilimi ko kai layi ɗaya shaɗari ɗaya in babu wasali ba za ka karanta a gabanka in babu laptop ko kuma kwamfuta ko kuma takarda ba za ka karanta shi ba wai kai wannan za ka ce wai za ka ɗamki malamai za ka tamki kaza kaza abu wasan yara ne kake nufi ko kuma hiran banza ne kake nufi ilimi ne fa musa ka sani kuma kabiya akwai abubuwa nawa muka irga a cikin aƙidar ku na ibnu taimiyya ka taba fito ka yi magana a kansa aƙidar ku ta hawadis la'awa da hannun ibnu taimiyya nan mun bayyana shi a cikin sharh hadisi imran min bidayatin ila nihaya duk mun bayyana su mun yi matsalar mun yi warware wannan matsalar kun taba fitowa kun yi magana a kansa kun taba fitowa kun yi magana akida sa ta fana inar da yi magana a kansa kun taba fito kun yi magana a kansa wuta za ta kare hatta wannan kan malamin ku malam Aminu Daurawa shi da kansa ya fito ya tabbatar wannan akida ta Ibn Taymiyyah ce kun taba fito kun yi magana ne ga kuma kabiya na ru'yatu abin wanda abin azaba na kabari da Ibn Taymiyyah yake gani a cikin makarantar ibnu taimiya a cikin madrasan ibnu taimiya ibnu qayyim suna ganin yadda ake azabtar da mamaci a cikin kabarinsa suna ganin yadda wuta yake fitowa mun bayyana muku kun taba fito kun yi wannan maganar ne ga kuma kabiya na ru'yatul mala'ika yadda ake ganin mala'ika urura uru ibnu qayyim al-jawziya ya tabbatar ya bayyana kun taba fito kun yi magana ne eh ga kuma kabiya na Uh, ibn kayyim jauziya a cikin uh, wannan littafinsa ya tabbatar da cewa a littafinsa na ruhu ana ganin aljannu ru'yatul jin aljannu suna gani suna magana da aljannu ga kuma kabiya na mismar mana hankom na mala'iku sun je sun ɗauke shi sun zo sun tone shi a cikin kabarin wannan mamacin sun fitar da shi har hatta sun je sun siyar da shi a kasar bagdada kun taɓa fito kun yi magana ne ga kuma kabiya na na abin nan eh, ibnu taymiya shi da kansa baya yi wa mamaci gawan sallah sai ya ga ma'aiki ya tambayi ma'aiki cewar wannan gawar mumini ne ko munafiki tukun zai sallaci wannan gawan kun taba fito kun yi magana akan cewar wannan ina ya samu wannan hususiyan shin sharɗi ne in an kawo maka gawa sai ka ga ma'aiki ka tambayi ma'aiki ka shawarci ma'aiki cewar wannan gawan mumini ne ko munafiki tukun zaka sallace shi ga kuma kabiya na abin nan na firasa na ibnu taimiya abubuwan da yake ganin zukatan a cikin almajiransa yake gaya musu in sun shigo wajensa almajiransa mujarrafa in sun shigo wajensa idan ya ga fuskansu idan ya ga fuskokinsu yana gaya musu abubuwan da suka kurta a zuciyarsu abubuwa da suka kudurta a cikin zuciyarsu ibn taimiya yana ganin fuskansu yana bayyana musu kuma suna ikirari ko kuma sun yadda cewar sun gani kuma suna jiran wa'ansu su gani ga kuma kabiya wanda ibnu taimiya yana ganin cewar idan ya ga lauhul mahus ya ɗauka musu labari ya gaya wa mabiyansa labari nan gaba zai faru yaƙi nan gaba zai faru a samu nasara ibnu taimiya yana ganin a cikin lauhul mahus ya dawo musu wannan labarin har yana rantsuwa so saba'in ana ce masa wannan rantsuwan nasa ɗin nan ya ce insha Allah ya ce insha Allah tahqiqan la ya ce dan yin insha Allah ma don ba da tabbaci amma ba ba wai don ba da abin nan ba da tabbaci yana yi rantsuwa eh nan abubuwan kun taba fito kun yi magana ne ga kuma kabiya wanda malaminku wanda shi wannan ibnu kayyimil jauziya yake fassara da cewa malami ne arifi ne abidi ne yana magana da Allah Zazzafan saƙo kenan da aka tura wa asadi Sunna a game da karatun da yake fitowa yanzu yana yi wanda yake cewa yana nuna shirka a cikin littattafan malaman ɗariƙa inda yake kafa hujja da cewa yana ta karatu saboda babu hujja an ƙi a saurare shi. An ji yadda shek Gwani Abubakar ya zayyano buljoji da irin